Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kawo mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta hanyar Alfa rediyo da ke Kumasi za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashin hausa.com masu gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Tare da ni Sarfila Hashim Gumel. duk ranar Talata, shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi. Inda a yau ma biyar ga watan Nuwamba na shekarar 2019 za mu duba batun ƙauracewa makaranta da yara suke ba tare da sun kammala ba. To ko me ke janyo hakan? Wasu talauci ne ke hana saka yaransu a makaranta, wasu kuma sakaci ne. To wanda sakaci ne za a zaburar da su a gwada musu muhimmancin karatu. wayanda kuma ka gane cewa suna tsananin talauci akwai tallafi musamman To madalla a daidai lokacin da yawan yara suke kaura wato yaran da suke cewa makaranta ke karuwa a Najeriya za ku wato za ku ji wani mataki da babban bankin duniya ya dauka a jihar Bauchi domin sake farfado da ilimin Kwarai kuwa Sarfilu, haka zalika za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku game da hanyoyin da ya kamata a bi domin bunƙasa ilimi a ƙasashenmu na Afirka. Sai ku biyo mu don jin wannan duk a cikin shirin yau da gobe. To madalla da farko zamu fara ne ta jihar Bauchi inda babban bankin duniya ta gudanar da wani taron bita kan ilimi domin bayar da su wajen farfado da ilimi a kasar. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya zarci taron bitar ga kuma abin da ya haɗo mana. A Najeriya bayanai na nuni da cewa yawan yara maza da mata waɗanda suka cewa makaranta ba tare da sun kammala karatu ba ya yi sama daga miliyan goma da dubu biyar zuwa miliyan goma sha uku da dubu biyu. wannan bayanai sun fito ne daga asusun yara ta majalisar ɗinkin duniya da kuma gwamnatin najeriya a wani binciken da suka gudanar da ke nuni da cewar a duniya ƙasar najeriya ta zarce dukkan ƙasashe a yawan yaran da ba su sami damar kammala karatu ba daga cikin abubuwan da suka janyo karuwar yara da ba su iya kammala karatun karatunsu ba sun hada hadda rashin kuɗi addini da kuma ko in kula da wasu iyayen ke nunawa da kuma rikicin boko haram a dangane da wannan yanayi ne babban bankin duniya a shirye-shiryensa na ba da tallafi ga fannin ilimi ya kaddamar da taron bita wa malaman makarantu a jihar bauchi darakta mai kula da shirin ba da horaswa wa malamai a hukumar ilimi ta bai daya jihar bauchi malam garba isa ya tsokaci kan abubuwan da suka kawo samun yawatar yara da ba su iya kammala karatunsu ba to dalili abubuwa suna nan da yawa na farko har yanzu maganan wajen addini ta wani gefen eh, za ka ga yana nan sannan kuma wato rashi wato talauci da wasu abubuwa hakan nan suna nan wadda yake sa yaran nan ba su zuwa makaranta na uku akwai kuma yanayi na zamantakewan jama'a wanda yake wasu ba hankalinsu ne a wurin ba Eh, sun fi so su tura yara gonaki da sauran wurare haka ko su bar kowa ya je sana'an hannu ko wani abu haka wayannan suna daga cikin dalilan da ya sa ka ga eh, eh, abubuwa muna baya kwarai da gaske. To, na makasudin wannan taro? Wannan taro wato alal kamar yadda muka sani ne bincike da aka yi an samu Bauchi state tana daga cikin state na karshe jihohi na karshe wa'anda yaran su ba su zuwa makaranta. wannan shine dalilin da ya sa aka tashi haikan aka bi aka bi wurare world bank da ina ne domin a zo a samu a ga yadda za a gyara wannan to kaman akwai haɗin gwiwa ne na wannan ah, shiri da kuka yi? Eh, ainihin ma kuwa wato wannan da ka gani shirin nan da ka gani wato shiri ne na bankin duniya shiri ne na bankin duniya da za su tabbatar cewa lalle an dawo da yara cikin makaranta maimakon su je suna ta fita waje to su dawo makaranta bayan sun zama makaranta wa'yan ba sa makaranta ko kana makarantar allo ne ko kana yawo ne ko ba ka komai mai ka dawo makaranta a sa tabbatar cewa an shigar da kai makaranta kuma ba shigarwa ba don da an shigar to a tsaya a ga cewa lalle an ba da karatun kuma yaron ya zauna har zuwa gama makaranta duka man yawan yaran da ke ba su zuwa makaranta jihar wato sun fi miliyan guda sun fi miliyan guda yaran da ba su zuwa makaranta a jihar mm-hmm. bauchi mm-hmm. Eh. to yanzu wayannan mutane da kuka zo kuna ba su horo takamaimai menene za su je su yi abin da za su yi shine tun da mu bauchi har yanzu kamar da muka yi magana da farko Eh, ana samun matsaloli wajen yara da za su fara iya karatu daga aji ɗaya na firamare zuwa aji uku to saboda haka aka lura da haka shi mai girma gwamnan jihar bauchi eh, bala abdulkadir muhammad kauran bauchi ya ga lalle ya kamata a yi wani aiki a yi wani abu a wani hoɓɓasa na musamman wanda lallai cewa fa wannan da muke baya wajen karatu na lallai mun tashi mu mun tashi mun yi shi saboda haka su wani da muke kwarantar da su za su tafi a ƙauyuka a local governments su za su je su zauna za su tattauna za su kuma ba da karatu wa malamai So eh. ainihin mutanen da kuka dauko a waɗannan ƙauyukan da suke fama da wannan matsalar ne za su yi ko kuma dai a'a kun cicciro su ne bisa suna da wani kwarewa ne na eh, iya cusa wannan ilimin da ake so. To wa'annan da ka su muka ɗebo su nan muta guda sittin mutum wato ƙwararru ne ƙwararru ne akan gudanar da karantarwa na firamare wato yadda yaro zai iya yin karatu. to su in muka zo wannan aka yi wannan kwana uku su kuma za su tafi can ƙauyuka za su tafi duka local governments kowane local government za a je a sake tara malamai wanda yake malaman nan da za mu koyar da sunan gaba za su kai dubu uku da ɗari uku da tamanin da biyu to daga dukkan local governments an riga an zaɓo nan to wayannan kwararru. da ake sake motsa su a tazar da musu kaimi to za su je insha Allah su saukar da nan ga wa'ancan malamai saboda ya zama jihar Bauchi gaba daya kamar yadda gwamnati yake so ko ina ta amsa ta wannan abu an ci gaba da karantar da yara kuma insha Allah za a samu canji. Malam Nuru Ahmed, darakta mai kula da shirye-shirye a hukumar ilimi ta bai daya jihar Bauchi, ya shaida mini irin matakan da aka dauka don tallafawa iyaye da zai sa su amince da barin yaransu zuwa makaranta. To, kamar yadda aka sani wasu talauci ne yake hana su saka yaransu a makaranta, wasu kuma sakaci ne. To, wanda sakaci ne za a zaburar da su a gwada musu muhimmancin karatu. Wayanda kuma aka gane cewa suna tsananin talauci akwai tallafi musamman wanda gwamnati ta bayar ta wannan hanyar wanda ana kiransa conditional cash transfer. Dan wani dan dan insani ne kaɗan da za a rika yawan mutane saboda su rika lura da yayansu su je su makaranta na wannan tsawon wata tara ko shekara guda ɗin da za mu abu sannan kuma an zo sabon shekara kuma za ki duba wani tsarin har ila yau. Mm. To da yake wannan abu a gwamnati ita ma ta fito wani kira kake da shi wa iyaye don su yi amfani da wannan dama. To na kira wa iyaye dai su lura su gane mutum ba iya tafi da hannu ɗaya. sai ya haɗa biyu saboda haka su tallafa mawai ta tallafa sannan yaran sai su samu karatu idan iyaye ba su saka ido ma yaran ba ko da yaran sun je makaranta ba za su koyi karatun ba kaga haƙa ba ta cimma ruwa ba daga bisani na ji ta bakin malaman da babban bankin duniya ya ɗauki nauyin su domin farfado da matsayin karatun yara a jihar bauchi to sunana iliya isa haruna daga alkalin local government ke to abin da ya tara mu a nan shine an tara mu ne mu master trainers wato waɗanda za mu je mu koyar da maluma mu koyi waɗannan sabbin dabaru bayan mun koya mu koma various local government guda tara ɗin nan wanda dama nei ba ta yi capturing su ba mu koyar da waɗannan maluma waɗannan sabbin dabaru eh. um, uh, jinka menene yake kawo kin amincewa ko iyaye su kai yaran su makaranta gaskiya abubuwan zai mu ce suna da yawa kaɗan dai daga cikinsu shine na farko akwai talauci wanda ya addabi iyayenmu musamman waɗanda suke karkara wanda ba sa da wani abun yi sai dai su sa yaran su je su yi talle abinda za a ci ma ko abinda za a yi ɗauraya da shi sai yara sun yi talle kuɗin da suka samu ɗin da shi za a yi amfani da shi wajen yin cefane da ko kuma yin ɗauraya din. to kaga idan iyaye gaskiya ba su da kuɗi tura yara makaranta ma yana da ɗan matsala abu na biyu kuma shine musamman mu waɗanda muke arewacin najeriya musamman na karkara ɗin nan ba a samu wayewa na sanin muhimmancin ilimi da yawa ba to gaskiya yana daga cikin waɗannan suna daga cikin dalilai da suka sa yara ana samu basa zuwa makaranta wasu kuma sai sun fara su yanke a hanya sunana dr mahmud muhammad daga kwalejin ilimi ta aminu sade da ke azare da wannan program din shigowarsa zai taimaka wajen yadda za a gano yaran da ya kamata a ce suna makaranta ba su je ba so idan an gano su sannan kuma zai taimaka wajen mai da su makaranta idan aka mai da su makaranta sannan kuma ya tabbatar da an yi su sun zauna sun yi karatu har zuwa a karshe. Eh, to ku za ku je ku koyar da wannan dabaru ne da kwa muku a nan ko kuma ya? Eh sannan daga cikin abubuwan da za mu koya a nan shine zan da dama ga kamar yadda tsarin ilimi na ƙasa ya nuna yaron da yake a makaranta firamare aji daya biyu uku ana so a kantar da shi ta harshen yaren iyayensa. so a wannan shi za yanzu abin da za mu koya a nan makaranta shine akwai mu karanta da let's read yadda za a karantar da yaran ta yaran iyayensu sannan kuma a sirka da yaren turanci shi na ake kiransa bridging suna na jimai gajere idan mun koma garuruwanmu za mu koyar wa malaman primary school ne da headmaster da supervisors waɗanda su suke dealing directly da ƙananan yara to su kaman akwai wani dabara ne da za ku cusa musu wanda don an ce yara iyaye ba sa kai yaran su makaranta ya ku je ne ku sa iyaye su kawo yaran ko kuma dai ya iyaye suna kokari fa gaskiya mm, especially maganar school feeding din nan ya sa yara da yawa suna zuwa makaranta Mm. ciyarwa da ake ciyarwa da ake din nan ba mm, eh. Eh. gaskiya mun gode mun gode sosai eh. wannan din ya sa yara suna zuwa makaranta sosai sosai to yanzu ganin cewa dai haka menene kuma za a yi don a dore da tabbatar da shiga wannan karatu da ake so a yi? To abin da zai dore da shi shine a ci gaba. Misali yanzu idan aka aka yebo dan malamai aka yi training su to sai a sake diban wasu malamai kar training din ya tsaya. ya kamata kamar bayan wata uku waɗanda aka masa dan musu refresher haka saboda ajizanci irin na dan adam abubuwa ana manta su to kamar kowane tam haka sai a dan yi training din malaman kowane tam haka eh kuma ya kasance daga malaman su ma ehm, ba wai waɗanda aka training din kawai ba a riga ɗebo wasu ma ana training din su mm, in dai gwamnati za ta iya gaskiya hakan din zai kyau saboda musamman malaman firamare aji ɗaya aji biyu da aji uku a ce sun samu wannan horaswan zai taimaka mana sosai a jihar bauchi abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya da Abdulwahab. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu ita ce, ta wace hanya al'umma za su taimaka wajen ganin an farfado da ilimi? Haka yake Madina domin masu raro za su iya kiran mu kai tsaye ta wannan lambar alamar tarawa ɗaya bi biyu bi fili biyar bi shida biyar biyar muna nan muna jiran ku. To madalla ga kira ɗaya madina mun samu da wane ne kuma daga yana yake kira? Kai tsaye kuna magana da Sada Sa'idu ne daga nan daura. To daga daura Sada Sa'idu to yau da ka ji eh, batun da muke magana. Abinda ake magana ta hanyoyin da ƙasa ilimi. Hmm. To hanya ɗaya ce. Wata hanya ce? Yana da kyau a ce 'ya'yan masu mulki da na saraki da na talaka kamar yadda aka saba a baya. Hmm. Ya zama da cewa suna zama aji guda suna karatu. ta haka zai zama na ciro wannan masu mulkin za su rika sa ido a wannan makarantun su rika tabbatar da menene ake yi hmm. a ce akwai dan es da kuma dan sabes duka suna cikin wannan ajin guda to kana ganin hakan zai taimaka sosai za su rika bibiyar abin da ke faru a makarantar saboda sun tabbatar da cewa 'ya'yansu suna ciki Na'am. To amma sai aka waye gari a yanzu mafi akasari idan firamare ce headmaster shi kan shi yaran suna private school ta yaya za a yi mai da hankali akan jajircewa akan da a tabbatar da cewar sun samu ingantaccen ilimi To madalla mun gode sada sa'idu daura to kin ji abin da faɗa. <laughs> Ga wani kamar mun samu wani kira ko sarfilo. Eh akwai kira wane ne kuma daga ina? Wane ne daga ina? Salamu alaikum kana magana Jibril Umar Labas. Salamu alaikum kana jin mu? Jibril Umar daga ina kace? to da alama alliance ya goce eh, kwarai da eh. gaske wato eh, sada sa'idu daura ya magana sosai cewar wayo ko da haidin masta ma ‘ya’yansa mm. suna <laughs> makarantar kuɗi <laughs> kamar yana ne ok mun mm. samu wani kira daga Kwantogora." muna jin ka daga Kwantogora muna jin ka wane ne kan layi Aji Aisha kana ba injiniya mai gero makeri lulu Kwantogora jihar Neja. To masha Allahu muna jin ka. to yanzu ne bude filin filin gaba sa abin da kuke magana akan shi ba saboda an yi labarai da tsawon wuce filin jonori to muna magana akan ilimi ne yau kuma tambayar mu ita ce ta wace hanya kake ganin al'umma za su taimaka wajen ganin an farfado da ilimi eh to gaskiya al'umma su ma suna kokari amma duk da an kai kokari in gwamnati ba sa hannu ba akwai za a samu kasu na'am kana ganin kai nan gwamnati ya kamata ta kara eh, ina jin ka eh, na ke tambayi tambayi na ce kana ganin kamar gwamnati ya kamata ta ƙara gyara tsarin karatu da abubuwa kenan gwamnati ya dace da gyara tsarin karatu malamai dai a biya musu bukatocin sannan makarantun ne ɗalibai suna zama ƙasa ba ko tebura ba bantuna gaskiya akwai matsala sannan kuma iyayen yara kuɗin pts sun za abin da sun ka sun ka zama sai ga yara suna son a yi jarabawa kan kuɗin PTA ɗari biyar biyar ɗin nan kai wani majalan kiliya da yaro shida ko biyan makaranta ake sai ya biya kuɗi sai ga yara a hana zama jarabawa akan kuɗin PTA to ya dace gwamnati ta taimaka waɗannan abubuwa a zanka magance su malaman makaranta sun su a zanka biya musu su kuma su matsanta ma ɗalibai. Na'am. Wato ya yi magana mai. Gaskiya ya yi magana mm, sosai. Wadda daga tuba gani kira daga Jos kafin mu tattauna abin da ya faɗa wane ne daga Jos? Assalamu alaikum wa Amin wa alaikum assalam ya sunan malamin. Malam suna sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga garin Jos. To Alhaji Kabiru ta wace hanya kake ganin za iya inganta al'umma za su inganta ilimi yanzu a wannan zamani? Am kana ji na malam Safiru. Muna jin ka. Mm. Am ni farko dai zan iya ce maka gaskiya an bar mu a bayan mu arewa a bangaren karatu wannan gaskiya ne. To abin da ya kamata mi malam sarfiru shi hmm. kowanne uba kamar yadda ya san zai nemo abinci ɗansa ya ci hmm. kuma zai nema masa gurin kwanciya to ya zama na wajibi mu yi kokari mu ga cewa yaran mu sun yi karatu magana ta gaskiya sannan shawara ta biyu malam sarfiru hmm. ita gwamnati kuma inda hali in zai yiwu ta yi mana kokari kamar yadda ake yi da dan da ana tilasta wa iyaye cewa yaro su yi karatu ko da dan waye to inda zai yiwu a dawo da wannan lokaci ina gan aka bi wannan hanya insha Allah malam sarfilu kowa zai wadata da ilimi amma an bar mu a baya gaskiya an mana fintin kau mm. da fatan za ku tashi lafiya to mun gode kwarai da gaske da wannan shawarwari da ka bayar to muna da wani kira mm. daga Kebbi wane ne kan nayi Hajiya kina magana da ɗan Asabe mai fata daga Yauri jihar Kebbi. To Malam ɗan Asabe muna sauraron ka wacce ta wace hanya kake ganin ya kamata a bi a farfado da ilimi? To abubuwan da sun yi ma arewa da baibayi an ce yunwa arewa talauci arewa matsalar mata masu mutuwa wurin haihuwa arewa kuma gashi uwa uba rashin ilimi rashin karatu na yara kanana na'am kuna tare da ni ko muna tare da kai ina jin ka So, kin gani lokacin da nake primary school idan exercise book namu ya kare na littafan ku kenan sahi ne ko na turanci mhm. za ka kai uh, ofishin headmaster idan ya duba ya cika zai ansa sai shi dan yagi alaman dai ka kawo an baka wani sabo amma wannan abin ya zama tarihi su littafi uwayen yara ke saye uniform uwayen yara ke saye muka je secondary school hatta school fees ba mu ake yi amma wannan abin yanzu kuma ya zama tarihi to ta yaya ilimi ba zai tabarbare ba yanzu mu kwada daga primary school malaman nan sun koma kamar bayi yau in kika ga aka ce wanga ai ma'aikacin gwamnati ne ya mm. wuce rigan shi da hwaci wando da hwaci mm. malamin primary school ne albashin bai taka kada ya karya ba sannan ba a bashi albashin ga lokacin da yake bukata wani za ki same shi malamin makaranta ne yana da mata biyu ya takwas wani mata uku to malamin primary ya zama almajiri kuma sannan tushen ilimi daga primary school ne mm. sai ki ga yaro ya gama primary school in an ce maka wata is your name bai sani ba bai sani ba ya rubuta sunan su ma ya gagare shi haka ne hatta secondary school din zaki ga yaro ya gama secondary school ba shi ya rubuta miki lata da tuwanci haka sai aka ɗebe yara daga makarantun gwamnati aka kai su na na kuɗi can kuma na kuɗin abin bai to da alama na asaba kana tare da mu layin ya goce layin ya goce bari ya faɗa abubuwa masu ya faɗa sosai ko kwarai ko dan na dau wani note akan abin da ya faɗa eh. bari mu je Gombe dai tukunna wani ne akan layi da Gombe to da alamu babu to kin ji wani abu da yake faɗan cewar ilimi ya lalace eh, gaskiya yadda ya faɗa ko albashin da ake albashin da ake biyan ma'aikata hmm. ba bai taka kada ya karya ba kuma kin san cewar ginshikin ilimi shine tushe wato makarantar primary nan daga nan ake farawa idan babu wannan to babu na gaba to yanzu yanzu malamin makaranta yana ganin kamar ba a biyan shi wani abin kirki ta ya zai samu ya ji daɗi ya koyar da yara kwarai ko akwai matsala to ga kira daga jos ya samu wani ne akan layi daga jos Hassan ne Garba daga Jos to malam hassan muna jin ka ta wace hanya kake ganin za iya inganta ilimi yanzu a wannan zamani namu a ilimi ya taɓa ni yana abin da nake lura nake gani shine mm. a sa state of emergency kan ilimi kawai gabaki ɗaya kenan a arewacin najeriya ko najeriya gaba ɗaya gabaki ɗaya in aka sa musamman na primary ɗin nan to kin ji a kafa doka ta ɓaci in aka sa mm. in aka sa sannan kuma bojer ma da ake na ilimi mm. bai ta karaya karyawa. ba kasashe da yawa ana ganin su yadda suke tafiyar da ilimin su amma najeriya ina hmm. na manya na yara na yara na kuma talakawa na talakawa wanda kuma ba sa zuwa ba sa zuwa hmm. da za a ne ga miliyoyin yara wallahi musamman da safe a kasuwa yaro zai ziki ne da kasuwa hmm. tun da safe har yamma yana yana yaro ne a ba kawai yana ta yawo kenan gararan ba Allah Allah dai kawai To amin Bani Hassan mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. To kin ji idan ba a samu akwai mutum ne akan layi? To bana jin akwai kowa akan layi. To kin ga wannan lamari gaskiya mm. abu ne da ya kamata a ce an mai da hankali daga al'umma har gwamnatin har duk masu ruwa eh, da tsaki kan a har su yaran da ake kai su makaranta su yadda wannan ya faɗa ya ce su mm. je su yi ta yawo ba sa mai da hankali. Gaskiya. to idan an ma kashe kuɗin ku ba mm. mai da hankali kun yi karatun bakin ga an yi asarar kuɗi idan malaman sun je suna kokarin su yi duk albashin ba wani mm. abin nan din su yake ba wani abu ne da bai haɗa ga kowa da kowa ya fito ya tsaya a tsaye ya taimaka mm. idan kai makocinka ka ga dan makocinka ba shi da halin da zai kai dan shi makaranta za ka iya taimaka ka ce to duk da yake ba shi garin ba amma zan iya ragewa ko wani abu haka a taimaka wa juna akwai hanyoyi da dama da ya kamata a zauna a tsaya a duba to kin ga kamar kudancin najeriya ina ji sun duk lokacin da ake kididdiga za ka cewar sun fi mi yawan masu ilimi masu zuwa makaranta mm. to na rasa dalilin da yasa hakan yake faruwa a ce arewacin najeriya yadda muke da masu ilimi muke da fitattun mutane da kowa da kuma abin da ba mu da shi to ni yanzu ka abin da ya fi damu na masar filu kamar yadda ɗaya daga cikin waɗanda suka kira ya faɗa mm. yawancin matsalolin ma in ka tsaya ka duba kullum kullum me yasa mu kullum sai a ce arewa komai aka ɗauko sai a ce arewa komai mu kaɗai ne ka gane magana ya kamata mm-hmm. mu mu kanmu mu 'yan arewa mu zauna mu yi kanmu faɗa saboda wani abun ba wai daga gwamnatocin mu bane mm. daga mu din ne mu ma muna wato shi gyara yakan fara da kan mutum daga kan mutum ya kamata mu mu gyara kanmu idan kai baka gyara ba to ya zaka yi tunanin wani zai gyara to akwai ina ji muna da wani abuwa da aka sa a Facebook ko tambaya ce kika yi ko kuma eh tambaya na saka a Facebook wasu kuma sun bayyana sun ba da amsa to bumar an karanto ka ɗan daga cikin maji to da za mu fara bari mu faro daga amina adamu malam madori ya ce yau da gobe ikon allah hakika wannan magana haka take domin ilimi baya inganta sai da gudunmawar iyaye haka mm. shi kuma mayo muhammad yusuf ya ce gaskiya ban amince da wannan magana ba domin kuwa ni ga ne ba jiyau ba akwai ma'aikata da gwamnan jihar mu ta kaduna ta mm. ɗauka waɗanda ba sa aikin komai sai bin anguwa-anguwa hmm. suna duba yara in ma ba a sa su a makaranta ba nan take za su tafi da su su yi musu rijista sannan a ba su uniform su ci gaba da zuwa makaranta to masha Allah kin ga wannan ana yin haka wannan mataki ne gaskiya da ya kamata hmm, kowa ma ya dauka a Kaduna ne yace ana yin wannan eh wai a jihar Kaduna ba to masha Allah Allah ya sa sauran guraren ma kuma a ci gaba to sai kuma Rukayya Usman Fari Jebo cewa ta gaskiya in bera na da sata tofa da dawa ma na da wari <laughs> ganin yadda su ma malaman makarantar ba sa koyar koyarwar yadda ya dace don haka muna wa iyayenmu da namu laifin wajen tura yaranmu zuwa makaranta da haka muna fatan hukumomin kula da ilimi da ke ƙasa za ta gaggauta ɗaukar matakin magance wannan kalubale. to kin ji fa abin da ya samu kenan mm. madina to masu sauraro a nan muka ƙarshen shirin namu na yau sai kuma yanzu sai kuma gobe idan Allah kuma za mu ba ku dama ku kira yanzu a madadin Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin da ma ya injiniyan mu na yau Malam Dan sai kuma wadatta na gabatar da shirin. Madina ɗahiru mai shanu. Ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa mu kasance cikin lafiya.